Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Alheri Grace Abdu sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asubahin yau Juma'a 17 ga watan Satumba na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga alheri da kanin labarai. To Hafiz, rundunar mayakan saman Najeriya ta tabbatar jiya Alhamis cewa harin da aka kai kan waɗanda ake zaton mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin musulunci ne ya yi sanadin kashe farin kaya a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin ƙasar. Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a Najeriya ya ce akalla kananan yara miliyan ɗaya ne ke fuskantar barazanar kasa zuwa makaranta bana sabili da matsalolin tsaro. Wata jami'a kungiyar tarayyar Turai ta sanar cewa kungiyar tana shirin wani sabon tsarin jin tallafin lafiya na gaggawa da ake kira hera a takaice. na dala biliyan 35 da za a yi amfani da shi wajen kai agajin gaggawa a fannin kiwon lafiya biyo bayan bulla annobar coronavirus ta bazata. kanin labaran kenan A Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce ta yi nasarar cafke masu aikata laifuka daban-daban ciki har da waɗanda ake zargi da kashe Abdulkarim Bala ibn na Allah. Gaskiya babu wanda ya tura mu kawai da mun je yawon mu ne gaskiya mu ba mun je da burin mu kashe shi bane ni sai da aka kama ne na san ya mutu ni na san an ɗore min a nuna kawai da kafa sai da iyu ne da limi da sa kenan kuka ɗore shi. Wasu 'yan Najeriya sun fara tsokaci kan jita-jitar da ake yadawa cewa tsohon shugaban kasa goodluck ebela jonathan zai koma jam'iyyar apc mai mulki magana ta ya za a ceci mutane su rayu su cewa sun kai wannan lokaci ba sai mu ga wannan magana ma ya kamata kasa da 'yan kasa su yi da ita kama kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Rundunar mayakan saman Najeriya ta tabbatar jiya Alhamis cewa harin da aka kai kan waɗanda ake zaton mayaka ne masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ya yi sanadin kashe farin kaya a yi jihar Yobe da ke arewa maso gabashin ƙasar. Kakakin rundunar ya bayyana cewa an kai harin ne ranar Laraba biyo bayan rahoto da aka samu cewa an ga alamun motsin 'yan kungiyar boko haram ko kuma iswap da suka balle daga kungiyar boko haram a shekara ta 2016 sai dai kwamandan mayakan saman edward gakwetin ya faɗa wata sanarwa cewa abin takaici ne rahoton da aka samu a shalkwatar rundunar mayakan saman da ke zargin cewa an kashe farin kaya bisa kuskure ya kuma ƙara da cewa sabili da haka an kafa kwamitin bincike kan lamarin. rahoton ya bayyana cewa kimanin farin kaya shida zuwa goma ne aka kashe a wannan harin a halin da ake ciki kuma asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef a najeriya ya ce akalla kananan yara miliyan ɗaya ne ke fuskantar barazanar kasa zuwa makaranta bana sabili da matsalar tsaro ƙungiyoyin mayaka sun yi ta kai hari a makarantu suna garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai domin neman kuɗin fansa asusun unicef ya bayyana cewa an kai hare-hare kan makarantu sau 20 cikin wannan shekarar kaɗai aka kuma yi garkuwa da 'yan makaranta 1,436 rahoton ya ƙara da cewa an kashe ɗalibai goma sha shida daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da har yanzu ba a san inda ɗalibai 200 suke ba asusun tallafawa ƙananan yaran ya danganta ƙarancin ɗaliban da suka koma makaranta makon nan da aka samu da hare-haren da ake kaiwa a makarantu. tare da yin kiyasin cewa kimanin kananan yara miliyan ɗaya ne ba za su je makaranta ba bana sabili da gudun kada a yi garkuwa da su. A rahoton wakilin UNICEF a Najeriya Peter Hawkins ya yi kira ga hukumomin Najeriya su ba da fifiko kan makarantu ya kuma ce ba za a lamunci yanayin da al'umma za su rika zulumin tura yaransu makaranta ba sabili da fargaban kada a sace su. Wani alkalin Amurka ya yanke hukuncin hana ta sake iyalai 'yanci rani da aka kama a kan iyaka Amurka da Mexico ya tsame su daga umarnin da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ta bayar lokacin da ake matukar fuskanta a annobar corona. Alkali Edmund Sullivan ya ce hukuncin zai fara aiki cikin kwanaki goma sha hudu. Shugaban Amurka Joe Biden ya fuskanci matsin lamba daga masu fafatukar kare 'yanci rani da kwararrun kiwon lafiya. da kuma 'yan jam'iyyarsa ta democrat da ke nema a kawo ƙarshen umarnin da ake kira 42 da ya hana ba dubun dubatan 'yan gudun hijira mafaka umarnin lamba 45 da aka fara aiwatarwa tun a watan maris shekara ta 2020 zai shafi yanci rani da ba su da iyali ko waɗanda aka kama suna ƙoƙarin shiga amurka a watan fabrairu biden ya cire ƙananan yara daga wannan tsarin da suka shigo amurka ba tare da wani da ya manyanta ba yayin da gwamnatin sa ke aiwatar da tsarin kan iyalai kalilan da aka kama a kan iyaka. anjima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Kimanin makonni uku da kashe kaftin Abdulkarim Bala ibn na Allah a Kaduna. na 'yan sandan jihar ta yi holan waɗanda ake zargi da kisan inda suka tabbatar da cewa sun shiga gidan nasa ne da niyyar sata ba da niyyar kashe shi ba isa lawal ikar gare ka rundunar 'yan sandan jihar kaduna da ta cafke masu laifuka daban-daban dai ta ce matasa uku ne suka hallaka marigayi kaftin abdulkarim bala ibn na allah kuma biyu daga cikinsu yanzu haka sun riga sun shiga hannu mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp muhammad jalige ya ce rundunar mata fatattaki wasu 'yan bindigan da suka dinga harbe-harbe a kan hanyar kaduna zuwa abuja har mata kashe guda in ba manta ba a 'yan satuttuka da suka gabata wasu gungun matasa suka je suka kashe wani abdulkarim ibn allah a cikin gidan shi suka sace wasu daga cikin kayayyaki a gidan kuma suka sace motar shi alhamdulillah rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta yi nasarar cefke waɗannan da suka aikata wannan aiki kuma sun tabbatar mana cewa su suka aikata sun gaya mana cewa sun je sun sai da motar a ƙasar Nijar a biyu daga cikinsu suna na hannunmu muna kan neman ɗaya daga cikin wanda suka aikata wannan aiki. A wayewan garin yau Alhamis goma sha shida ga watan tara akwai gungun 'yan bindiga da suka fito a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja suka tare wannan hanya suka yi ta harbi motoci da ke wucewa na hanya. Alhamdulillahi mutanenmu sun samu an kashe Eh, dan ta'adda guda daya eh, amma abin takaici da bakin ciki shine a lokacin da ake musayan wuta tsakanin su 'yan ta'adda da jami'an tsaro eh, mun rasa rayukan mutum biyu direba guda daya da kuma yaron motar shi. Tuni dai waɗanda ake zargi da kashe kaftin Abdulkarim Bala na allan suka tabbatar da amsa laifuffukan su sai dai kuma sun ce ba su je gidan da niyyar kashe shi ba. Shin ba mu gaskiya babu wanda ya tura mu kawai da mun je yawon mu ne gaskiya mu ba mun je da burin mu kashe shi bane ni sai da aka kama ne da san ya mutu ni na san an dore min hannu ne kawai da kafa kai da iyu ne da dini da sai kenan aka dore shi kawai mota ne aka dauka sai waya. Sunana sir Salisu Karuna 27 ina zaune a nan kawon abin da na sani ni dai eh, na ja mota daga nan cikin gari zuwa Katsina. Wannan dai ba shine karo na farko da ake kama masu manya-manyan laifuffuka ba. sai dai bayan kama su da gurfanar da su kuma akan ji shiru ba ta da wani ƙarin bayani ba abin da ya sa masana harkokin tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso ke ganin akwai matsala matuka. Ah, ana bincike da dama amma sau da yawa za ka samu cewar za a ce an kama wani bayan an kama shi ba za ka sake jin wata magana kuma ta motsa ba eh, wannan shine abin da muke kalubalantar wato hukumomin eh, tsaron najeriya musamman ita hukumar 'yan sanda ta kwari kwari da gaske akan wannan akan gabatar da masu laifi amma ba tare da ta dawo ta yi wa al'umma bayani na wato hukuncin da aka samu wanda alkali ya yi a kotu da kuma wato aiwatar da hukuncin ba wannan abin kare gwiwa ne kuma wato abin takaici ne kuma zai daɗe yana mai da mu baya isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga alheri da kashi na biyu na labaran duniya. Wata jami'a kungiyar tarayyar Turai ta sanar da cewa kungiyar tana shirin wani sabon tsarin agajin gaggawa da ake kira Hera a takaice. na dala biliyan 35 da za a yi amfani da shi wajen kai agajin gaggawa a fannin kiwon lafiya biyo bayan bulla annobar covid-19 ba zata. A jawabin da ta yi ga kungiyar jiya Alhamis, kwamishinan hukumar tarayyar Turai yusila von ta fara da bayyana bukatar kafa sabuwar hukumar samar da magungunan gaggawa domin shawo kan kurakurai da aka yi lokacin bulla annobar corona. a kuma ɗauki matakin da ya dace kan kare nan gaba. Bandale ta ce manufar ita ce tabbatar da cewa babu wata cutar da za ta ɓarke a wani wuri a duniya da za ta koma ta zama annoba a duniya baki ɗaya. Ƙungiyar tarayyar Turai tana son ganin shirin na Hera zai kula da sarrafawa da rarraba magunguna da rigakafi da samar da kayan kula da lafiya da suka hada da safa hannu da ake aiki da ita wajen jinya da takunkumin rufe fuska da aka fuskanci karancinsu a farkon barkewar corona. Daga ƙarshe shugaban ƙasar Somalia ya sanar jiya Alhamis cewa ya janye ikon ɗauka da koran ma'aikata da Firayim Ministan ƙasar ke da shi yayin da ake shirin gudanar da zaɓe a ƙasar. Shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad da ake kira Farmajo ya sanar da haka ne a dandalin sada zumunta Facebook na Villa Somalia shafin sadarwar shugaban ƙasa. Farmajo ya zargi Prime Minister Mohamed Hussein Robo da riga malam masallaci da ya ce zai iya tsindima ƙasar cikin rudanin siyasa da kuma tsaro. Dangantaka tsakanin shugabannin biyu ta yi tsami ne tun bayan ɓacewar wata jami'an ma'aikatar leƙen asiri Ikran Talil Farab ranar 26 ga watan Yuni. Hukumar leƙen asiri da take wa aiki ta ce ta faɗa hannun ƙungiyar alshabab ne waɗanda suka kashe ta. Kungiyar alshabab dai ta musanta hannu a ɓacewar fara. Robin ya umarci wata kotun soji ta gudanar da bincike ya kuma zaɓi wani sabon daraktan hukumar leƙen asiri ya maye gurbin Faha Yasin sai dai Farmajo ya ƙi amincewa da mukaman da Robin ya bayar. To a gaida alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya a yayin da ake ci gaba da yada jita-jitar komawar tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Masu ruwa da zaki daga manyan jam'iyyun siyasa biya kasar wato APC da PDP sun ce ba batun siyasa ne a gabansu ba a halin yanzu la samo mafita ga matsalolin tsaro a faɗin kasar. Daga Abuja wakiliyar Halima Abdurra'ub na ɗauke da ƙarin bayani. Sunana Nuruddin Adam mai wuka. Ni na ga siyasan ba wai wani alkibla ba ne da ita. ƙungiya ne na wasu mutane wanda za su raba kansu na wani su lokuta wanda aka ga kaman abubuwan ka ya fara sauka daga can ka sake canja sheka ka dawo ba dan wani alkiblan taimaka ma talakawa ba. Tunda in ka duba waɗanda ma ke mulkin yanzu a wannan jam'iyyar su ma daga waccan jam'iyyar suka zo tsakanin su suke sauye-sauye da sauransu. Wani matashi daga arewacin Najeriya ne kenan da nasa tsokaci kan lamarin siyasa a kasar. Tun farkon shekarar 2020 ne aka yi ta yada jita-jitar cewa tsohon shugaba Goodluck Abela Jonathan zai koma jam'iyyar APC mai mulki don samun kafar sake tsayawa neman takarar shugabancin Najeriya a shekarar 2023. Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Bungudu Maru na jihar Zamfara a tarayyar Najeriya Hanar Boshiyo Ahmad Dan Fulani yayi nasa tsokaci kan lamarin. Ai damu mutane ba ta canza shekara ce ko ta na mutum zai tafi samu dama da takara ba matsalar da ake cikin kusan dukkan ɗan ƙasa mai kishin ƙasar na ya san damuwa ce wadda ta kai la haula da kotu don haka magana 2023 ga yanzu ma sai mu gaba damuwar ƙasa a gaban shi yanzu halin da musamman masu wakilta al'umma daga karkara irin yanzu za ɓata shi duba teskilas emia ubanmu yau ba mu san inda yake ba wajen kwana uku har mu kuma muna kallon wani mutum daga magana wasu shekara magana ta ya za a ceci mutane su rayu su cewa sun kai wannan lokaci ba sai mu ga wannan magana ma ya kamata ƙasa da 'yan ƙasa su yi da ita. Sanata Umar Ibrahim Saudi shine sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa. Kila da yake ni dan PDP ne ban dai san magana ba shi dai da yake dan jam'iyyar mu bai faɗi mana cewa yana da wata ta komawa jam'iyyar APC ba amma ita daɗin demokaradiyya kowa na iya faɗan abun da yake so a lokacin da yake so ya koma koma gida ya kwana eh, kamar yadda kuka samu labarin wani ko so ga maku cewa gullak zai koma APC to ni ma ki saurara da gare ni saura kwana kaɗan Buhari ya koma PDP shi ma halarbo Yunusa Abubakar mai wakiltar mazaɓar Yamata Deba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya faɗi nasa ra'ayi game da batun wannan tambaya da kika yi wato asashe ne wanda jama'a suke duk wanda yake siyasa tilas ne fa ba za a rasa da nuna ra'ayinsa ba kuma kowa yana takama ne yana da abin da zai iya badawa tashi ta gudumawa na gina ƙasa. To wasu suna ganin cewa in aka ba Goodluck Jonathan ai wato karo ɗaya zai zo yi. To masu irin wannan ra'ayi su ne suke miƙa goron gayyata na shi tsohon shugaban ƙasa don ya dawo ya takara jam'iyyar APC. Raɗi da ɗan sauya shekarar tsohon shugaba Goodluck Jonathan da ya ƙara ɗaukar hankali ne bayan hirar Sanata John James Akwando Dehe da ke zaman jigo a jam'iyyar APC da gidan talabijin na Channels wanda ya ce a shirye jam'iyyar take ta karɓi Jonathan idan yana da ra'ayin komawa cikin ta. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja. Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdurra'ub, to kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. she did. kasance a yi amfani da na'urori masu kwakwalwa wajen gudanar da zaɓuɓɓuka a tare Najeriya akwai sauran rigima a kwance. Saboda zaɓukan da aka yi a ƙanan komin jihar Kaduna fa ya fitar da sakamako a rikice. Har ma ƙananan hukumomi guda hudu ana samun sakamako na inconclusive din da ake kira a turance. Farko wanda muka tura ya je mana collation ba a gan shi ba domin haka muka tura wani. So na shi sakamakon da shi ya fitar da shi daban ne da na wancan da ba a gan shi ba. Bayan kwana ɗaya da ba da wannan sanarwa sai wancan malamin gabanin zaben da ya bace sai gashi ya fito da wani sakamako to a ina ya samu wannan sakamakon nashi duk da yake dai karar da ake cewa daga gwamna Abdullahi Gandujan jihar Kanawa ya kai karar mahaifiyar gaban hukuma akan wasu kuɗaɗe ta yi kama da barin zance wasu kungiyoyi na ganin ya kamata dai a bibi maganan nan idan ya so a yi komai a fayyace in ta kama shi kansa dan gidan Ganduja din Abdulaziz din gayyace shi mu tattauna dan mu samu sahihancin labarin azami zami wannan in Allah ya da game da maganar tsallake goron gayyata da aka ce hukumar EFCC ta aike wa tsohon gwamnan jihar Kanawa ko wani karibin shi ne ya ce wannan siyasa ce. Har yanzu ba mu ji wannan magana da gurin hukumar EFCC ba ko kakakin ta ya fito ya ce eh suna neman injiniya Rabi Musa Kwankwaso bai zo ba. Sai dai kuma game da maganar tsarin karba karba a cikin jam'iyyar APC da ya jawo cece kuce ɗaya daga cikin gaggan jam'iyyar APC ne bule na gaya wa duniya cewa wannan magana da aka zo da ita fa ba kowa ce. Ba wanda ya ce da ni a akwai alkawari a ƙasa cewa za a yi tafiya ne na karɓa-karɓa na shugaban Najeriya. Waɗannan fa kaɗan muka taɓo cikin tarin bayanan da za mu tun kuɗo muku cikin wannan shiri na manuniya. wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri na manuniyan da ke kokarin kwakulo bayanai tun ma kafin su huce. Shiri na talatin da ɗaya cikin jerin gwanan shirye-shiryen manuniyan da ke nuna gaskiyar batu babu wani kauce-kauce. Kokarin kaucewa kauce-kaucen kuma ya sa manuniyar ta ƙara bibiyar maganar zaben kanin komi a jihar Kaduna da ya karkare da cece kuce. Ko da dai shugabar hukumar zaben mai zaman kanta a jihar Kaduna Dr. Saratu Binta Audu Dukko ta daddale bayani a hukumance. ba an bayanar da sakamako guda biyu domin na farko wanda muka tura ya je mana collation ba a gan shi ba har tsawon awai ishirin da wani abu domin haka muka tura wani so na shi sakamakon da shi ya fitar da shi daban ne da na wancan da ba a gan shi ba me shi yasa aka ce to tunda an sa tribunal an sa kotu su kai karan su kotu kotu ta zauna ta duba ta fitar da sakamakon zaɓe din matsalar soba ta sha bamban yan soba sun zo sun ce a sabanin shida da kuka ce kuna da su babu biyar su suna da komai a hannu menene matsayin ku to mun ce musu su fito mana da shi in suna da komai a hannu su kawo amma mutane sun tara sun sa sakamakon zabe su kadai ba samu wani jam'iyyan ya sa hannu ba ai kaga ba zai yi wannan ba ko ba haka ba shi yasa muka ce su dakata za mu sake musu zabe waɗannan gundumomin guda biyar wannan sammakon sanar da sakamakon zabe na ƙananan komi goma sha tara jihar Kano da aka ce guda hudu inconclusive ne a turance shi yasa jam'iyyar PDP jihar Kaduna ta bulla tana cewa ita ta lura ma sanar da sakamakon zaben an kare ne kawai a kwatance haka dai magatakardan jam'iyyar pdp jihar kaduna honorable ibrahim aliyu sono ya sanarwa da duniya game da waɗanda aka tura dan su tattaro sakamakon amma aka ce sun arce wanda tana ta ce je ya karbi sakamako daga mazaɓu kuma ya bada sanarwar cewa dan takarar jam'iyyar pdp shine ya ci zaɓe amma abin mamaki bayan kwana ɗaya da bada wannan sanarwa sai wancan malamin zaɓen da ya ɓace sai gashi ya fito da wani sakamako to a ina ya samu wannan sakamakon nashi sai suka ce mu je kotu kotu ta bada umarnin wanda za a sanar da zaɓe. Amma wasu na ganin ya kamata ku gode wa matan nan tunda ta zo da na'ura kuma kun dan cicci wasu gurare sakamakon abin da ake korafin cewa ko a zamanin ku ba a ga irin shi ba. A zamanin mu Sani Sule ba a BJP bai shiga karamar hukuma a aipp ba, Sama Sama'il Suleiman bai shiga hukuma a APC a CPC ba. Ai mun daɗe da wannan a jihar Kaduna tuntuni ba wai yanzu wani saba mu ne za a rika wani tuti a kai ba. Mu abin da muke magana ai mun cewa ba za mu shiga zaben mutum farko sai da ta mana alƙawarin cewa za a gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci. Mu ba alfahari muka ba mun shiga zaɓe da neman alfahari wani in sun san za su naɗa kantomomi ne kawai sai mu bar su su naɗa kantumomin su ba sai mun shiga zaɓe ba. Yanzu za ku je kotun. Kwarai kuwa mun kama hanyar zuwa kotu ma. Abu kamar wasa aka kiɗa kidan karkado bayanin da ake ganin yayi kama da barin zance inda aka ruwaito ruwayar cewa daga ga gwamna Abdullahi da jihar Kanawa Abdulaziz Ganduje ya kai karar mahaifiyar shi gaban hukumar da suke ganin yaro ya butulce. Sai dai kuma da yake dukkanin bangarori sun ja baki sun yi gum har lamarin na nema ya huce. Shugaban haɗakar ƙungiyoyi masu zaman kansa a jihar Kanawa, Kwamar Ibrahim Wayya ya ce ya kamata dai a bibi batun nan tun da al'umma sun nace. Gaskiya ne eh, muna da masaniya a kai kuma wani labarai duka ya yadu wannan yasa muka tattaba alli da mutanenmu a yanzu muka ba da umarnin cewa a bincika kuma a gano mana yadda abin yake. In ta kama shi kansa dan gidan ganduja din Abdulaziz din magayyace shi mu zauna tare da shi mu tattauna don mu samu sai hancin labarin a zami wani yin Allah ya da sannan daga baya kuma mu ga yadda za mu su ma mu ali da hukumar wato EFCC din a bakon abu ne wannan wanda kusan ba saba gani ba domin abu ne wanda yake ake magana dan cikin gida kuma ya kai wadda take a matsayin mahaifiyarsa gaban hukumar EFCC kafofin labarai suna cewa tun da ita mai ɗakin gwamna kamar tana cewa goron gayyata na ita hukumar EFCC akwai alamun za su kai ga eh, damkata kana ganin za ku iya kammala tattauna kafin a kai ga wannan yanayi babu wani abu da za mu iya sai dai kawai abin da za mu iya ba ta shawara a mai dakin gwamna shine ba wani sabon abu ne dan an gayyace ta in dai har gayyata ta tabbata gaskiya ne akwai bukatar lallai ta girmama wannan gayyatar ta ci ko bayan rikita rikita rungumannin mu faɗin da ake ganin kamar ta taso gidan gwamnatin jihar Kano da suke ganin ya kamata duk abin da za a yi a yi shi a mutunce. Shi ma tsohon gwamnan jihar Kanawa Rabi Musa kwankwasan kanan da aka ce ya taɓa wasu kuɗi lokacin yana gwamnati da sunan rance. Ya taka tarkon a tattaran da aka ce hukumar FC ta aike mai da goron gayyata amma daga baya dai kawai sai ya kauce. Sai dai kuma karibin tsohon gwamnan jihar Kanawan Kwamar Aminu Abdulsalam ya ce ya kamata a gane wannan ballagazan batu aka bujiro bijiro da shi kuma siyasa ce. Abin mamaki ne kwarai da gaske domin wanda ya san injiniya Rabi Musa Kwankwaso da tarihinsa da nasabarsa da inda ya fito da matsayi da matakai da ya taka da kuma shi nasa halin da tsari akan abubuwan da suka shafi hukuma da hukunci ya san wannan magana ba ta yi kama da shi ba ko kaɗan. Wanda ya taka waɗannan matakai ka san cewa ko mai unguwa ne ya kira shi zai amsa kira kuma duka bar wannan ma wannan shashi da ake ta yi a gidajen jaridu ai akwai hukuma da ake jin jingina wannan maganar kuma suna nan har yanzu ba mu ji wannan maganar daga gurin hukumar efcc ba ko kakakin ta ya fito ya ce eh suna neman injiniya rabi musa kwankwaso bai zo ba iya fahimta ta yarfa ne na abokan adawa da suke allah allah a ce wani abu ya samu injiniya rabi musa kwankwaso tun tun tun tuni ake tankaɗa tun kuɗa mulki kudancin Najeriya da wasu 'yan arewa ke cewa basira ce kawai ta ɓace. Kuma cikin masu irin wannan tunani har da gaggan jam'iyyar APC irin su sanata Adamu Abdullahi jihar Nasarawa da ake ganin yayi fice. Game da matsayin shi na cewa ai magana ake ta demokaradiyya saboda haka mai ya ci zaɓe kawai ya fita filin fafatawa ya jajirce. Har ma a wannan karan an ji sanata Abdullahi Adamu na sanar da duniya cewa maganar karɓa-karɓa cikin jam'iyyar APC ba kuwa ce. Ba wanda ya ce da ni akwai alkawari a ƙasa cewa za a yi tafiya ne na karɓa karɓa na shugaban najeriya ne ban ba mai da ni ba babu a apc shi ne ce a yi magana apc muke ba akwai tsarin mulkin najeriya to dan me za zo yau a faɗo na abu daban wani ba cikin tsarin mulkin na ina ka yi wannan wannan magana ba ta ma cikin ajandan ba to baka ganin adalci ne a ce wane ya karba yau gobe wancan ya karba jibi wancan ya karba adalci ba ce ba ka adalci bane ba ba ka zuwa ka waye gari na sabu kaza a yi maka yana ke so dan sunan adalci ni kuma lauya ne na san me constitution Wanda magana baya cikin tsarin mulkin Najeriya a daina magana ma san sam sam hakkin jam'iyya ne ta ga wanda ta kawo ta bayar dan ɗan Najeriya gashi shi yake son ya shugabanci Najeriya yanzu shugaba Buhari daga shiyar arewa yake shekara 2023 sai kuma a tsaye da wani dan arewa cewa sayar da idan jam'iyya ta ce ita ta ga dan daura mai suna daura ma in dai abin da jam'iyyar ce suka so kenan kuma yan jam'iyyar suka ce sun gani sun sai da shi a cikin tsarin mulkin Najeriya babu laifi to yanzu wasu shiyoyi na ganin ba a musu adalci ba suna son a raba Najeriya domin a ki ba su shugabanci ah, wannan wannan kuma wani magana ne daban boli kenan sun hau na kada to ai kuma dai sai ba kada ba kowa na iya hau na kada yi. <laughs> duka duka kuma iyaka iya abubuwan da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya hankali kwance a madadin dukkanin abokan aikin da kan yi kai koman da a ƙarshe sukan tattaro mana muryoyi idan an dace musamman ma dai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalan dawo da muryoyi bayan ta tabbatar da ta tantance mahmud ibrahim kwarin jihar kano ne ya kukkutsa wajen karkaɗo mana labarin da ake ganin wasu na nema su dangace ni isa lawal ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani shirin na manuniya. To a gaida na ikara yanzu kuma ga nasihar Juma'a. أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله da farko sunana imam sa'idu dalhatu bawa babban limamin masallacin juma'a da ke kan titin murtala muhammad daura da rukunin gidajen ma'aikatan ruwa a nan cikin garin bauchi jihar bauchi najeriya nasiha ta ga al'umma kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu cewa mu zauna da junanmu lafiya kuma addinin musulunci yana tafiya akan tsarin da babu cuta babu cutarwa haƙƙi na makwabtaka a musulunci haƙƙi ne wanda yake mai girma makwabci wajibi ne ka kiyaye dukkanin haƙoƙinsa haramun ne ka cutar da makwabcinka kuma musamman abin da yake tsakankaninmu da wadda addininmu daban-daban musulunci bai yarda mu cutar da su ba su ma haka to yana da kyau a matsayinmu na musulmai ku zamo abun koyi lalle muna bin karantarwan annabin mu sau da kafa da wannan al'umma mu za ta zauna lafiya kuma ta zama abun koyi a cikin dukkanin al'ummomi baki daya kamar yadda Allah ta'ala ya yi mana kyakkyawan shaida na cewa كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ne fiyayyen al'umma wadda aka fitar a cikin jinsin bil'adama saboda kullum cikinku akwai masu umarni da kyakkyawa da kuma hani akan mummuna musulunci ya haramta ka cutar da hatta wadda ba musulmi ba bai yaƙe ka ba bai taimaka a yaƙe ka ba bai cutar da kai ba ba ka da haƙƙin cutar da shi a musulunci a takaice wannan shine jan hankalin da nake ma yan uwana musulmai a duk inda suke su ji tsoron Allah su mai da hankali akan karantarwa alkur'ani da kuma karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. rundunar mayakan saman najeriya ta tabbatar jiya alhamis cewa harin da aka kai kan waɗanda ake zaton mayaka ne masu tsatsauran ra'ayin addinin islama ya yi sanadin kashe farin kaya a yi jihar yobe da ke arewa maso gabashin ƙasar kakakin rundunar ya bayyana cewa an kai harin ne ranar laraba biyo bayan rahoto da aka samu cewa an ga alamun motsin 'yan kungiyar boko haram ko kuma iswap da suka balle daga kungiyar boko haram a shekara ta 2016 rahoton ya bayyana cewa kimanin farin kaya shida zuwa goma ne aka kashe a wannan harin. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hansi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin alheri Grace Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alheri. Ma'assalam.